يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya dajiya coci na jalibta yi nan ya suna musulmi yi da bakuyan al'umma na ga al'umma fatanin ga al'umma ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya suna yayi na manga littafi na ga littafi patana na mu da burufi ebawo ba wuya littafi pata <clears throat> ah, ya daji lana si sana alai bal kama asina ala nafsi ba su kwana katuna ya bibe da mini suratul da wani iji karatun arbe ayayen shi teku ta daidai bana allahu tabaraka wa ta'ala mai lagawa bisallin dawa alaihi wasallam etike mina wa gomi gani bi ahli kitabi ji na bi ma'ana ke mina wa lagboro e bayani wana a caga gishi na ma ce gagaga ce la'aibu jiwa na ji daminiya na ji da bin dakwaji na ja fi ji saya a yaki ji na ke fara na su ko bukin dakwaji na ke fushi ni ji gani bayayi na ca no ca ji labe je begi ji na wani ci ilaje kutu ji na eh an da ya ji laji ne ya yi bauta kuti shi ne bai na littafi ci yana ba kuma ji ji bayani ga gan <clears throat> abai ga na ji kokana nan zane ji so kola je bai gimi na bono a ga ya zane ji ji bauta yan a tu zane ji annan ga ga da wani kan asibi na ma a ti fe da wani allahu na ga ga wani kan asibi ma a magwagan a ti fe da wanya lokaci annabi musa za mu ci riga yi gan wato alkirada za ga jiga su kula ci littaje ba eh, a caje kirada aje bigi kana ziri ma a ga yi zane ji lokacin annabi musa eh, lokacin annabi yi sai awa gani bi annabi ya sai wula ma yi da wuce gici duya daga sama to za mu ci allahu tabaraka wa ta'ala gan abikin gani gici cin biya nan faman ya minkun faman ya furba da ni wa azibu wa azaban la wa'azibu ahada min al'alamin zandon da mina bo na gaben na bo ta kafirci ji wuce ji ma ni bi annabi <clears throat> zumaya ma yi da wuce wani su koga majin azaba azaba na tana azaba na wujin maji zamuci da jubiya na muga mai na su kwaza wuce ilaji butu na ya bago agagaga ya kira da eh, bi ma'ana bane sala su kula caje ebe gina a gaye lokacin annabi musa amma gaga agagaga hanazir bane sala su kula caje butu na <clears throat> a ganye na ji ji kafirci lokaci a nabi yi sai nan to ɓata lamarin na ji sauyo ya yi wuda na ji fi zaman buga a nabi sallallahu alaihi sallami na a gaiwa ga alibi biyan da ce mini musulunci ya ce tare ya to liya tare ya na shi shi kona eh, da da boyin da kawai to ya ce liya ga yana musulunci kurani lawa na bigun ulusa ya wuce shi na ba da ba kyawu daga musulunci na yi waga shayi biya dana musulunci da yayi ko a tsoga yi za yi daga tin da a tsu har da ma tsu ya gina jiki gun da kwa eh? <coughs> allahu tabaraka wa ta'ala ce ga mini ya ayan shi ta beni wa idza ja'ukum a'udhu billahi minash shaitanir rajim أئذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم أبك يا قبيا أي جنا أتبي معنا أهل الكتاب جيغا yahuda ji to mishan yaji lokacin na ga betu ya musulmi jina kwalu amanna wa na. ya gaga ayi ma ni jina wa kad dakhalu bil kufri ala laji mana agaga da bece musulmi da yati kafirci wa hum kad kharaju bi ajiga ga ke tiya bayan musulmi jo be ce ganye dada e ke ke ke ke tiya bayan bo yati kafirci wallahu a'lamu bima kanu yaktumun lilla allah wa fi zanadikike yana yaso da ya gonye kafirci na na nemi ba da wani gaggawa aja doku doku min ahli kitabi ne zaɓen lodda taci musulmi jo iti e munafinci wani aji imaniya munafinci labiyan so wuji gwakwa munafiki ne je dina wuji ga gwakwa kafirci bai e tiya ke mushiriki jina a ce beje munafikiya kimsali ablabinu eh, salun ko mun sai munafiki ne asalin mushiriki yau madina ko mun ga ne ga wa madina a sallallahu alaihi wasallam ci bebe yana mulkin da ta ga mu ba mu ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam mu ta ga balada tsakanin bulu ba nabi malam mariya dini laji na mari siyasa wale ko mun min lissafi al kitabu kun da shi ba to amma Allah tabaraka wataala ga yayan no ga gan izaji da bu al kitaba yo a ga da musulunci da ni munafinci kai ihu ta ba ta faru a Najeriya wala ni a da lokacin da cinan lokwa zane feji secretary ya MSS national national secretary MSS na we mission umalle ya dan guru kando ma zano galu yemu na garoni kando me oboku mission mu yolo tun kanji taimakon za a ga wani wudanan alabiya ne da na madaza ta ajiye security na kike yin sirri yan organization nuke yano don ga su kwe sai to abu kan da ci abu da ya likita biji ya yahudi ga mishan ji a ga aje musulmi a ga da ta ce bu alali a ga da ta ce ba da nuji ma ni gaskiya jan eh dakhalu bil kufri abin abin bai kafirci hain amma gasa sikirete ya ke zo kaga a tiya a tiya a tiya bai kafirci kwanu kwanda aji imani shi ba sallawa alamu bi ma kayanu yabtu masu kwa mu da kife na so da yankwa wani tun daga na gada na su kwafi oga uji bai imani a gada a te so kafirci so ne wuba da wani ga lalle kafiri a ci ga munafiki ji wa munafiki ji aji musulmiya musulmiya zahiri amma ji mumina so kula da lissafin musulmi ji ba amma yi musulmi ji yi yawo ga kafira da gwana ya daji sallah bai je do bai yi kiwo kuma وترى كثيرا to ci ga wale gwa ko jama'a ta cabo ta ce yahudi gaji bai mishan shi na ziga bi ga ya je musulmi jina yati munafinci wana gwa kwa misari ona fil ithmi aja feji pankpan ga da lefi aga le tulefi kudia eji shirya wa efufu dabu eji jinkiri awon a ti ga wani wuduwa da aga le tun gbigituye bana gudu kan su ko a gudu kan so ko tuna a ci ga ajajen furjafi bu wa klimu sud a ciga gigina ma ja fe dukiya haramu na kyar shawana e eh, mai zuma jan so ko galabi sama kanu ya amadu lalle tuna fi a fi lona ya tunca bi so ya tuna ji Allah lo a wannan na ya tu ya we munafiki ko kuma ya ti kaulin da coga ya tu ya wani alil kitabi ugwaye na musulmi lami tuyin kwana annabi gala tattabi wannan sulaman kana kablakun ko azwa na'li bin eh ikpayin zane ji shi ya jona ye musulmi ji jani bai ga gani bai ya bi da zan ya bi mitu ikpayin zane ji shi ya jona ya bi da rike bi a kemle da kuma ga shi wani kiri bilojiya ya bici ya gwalo to ya gwafi ya ka sani wani waka da ya giyu da nan na na ga ya gin nan na ya gin nan eh? har ma na diga ka ga da damini zai gboro na shi jona na ke ba gani ben nuyi na ga da dami alumu bu na jaki ba ben nayi na eh kaga ga da walau dakhalu hajrat dabbi kaga be da na ji wadda wadda kushe ka tanki ne wani abe da mini alumu bu na ji ga ga da yana. na annabi juni fi ga boji sokwa na ji yahudi be mishan ji lagwa suna alumu bu ja be sai to mini boji sokwa ci ji ga da na ezufu ji al musara fil ithmi etuga cici e ga oda ji kabo wa ga waga wa to do ko gaji to ga sana kaduma wata kila be na kanawe na kai ko na we ladu kara kara da na ye ba wa ga tuwa wa ga lu ba o amma tuguru ga be waga o jan furujo da bo waga o sana ko sana da bo e bo ko tun do ga to go ko ma wani boji sokwani da wani ya zanne ji na ji annabi ga alume wuja bi sayena boji ba cici bingitu wal udwan ta ci aga yin gici gime yin gici aramun don da duki aramun don da agi boji na ji batan alkitabi yo mafi ba musulmi jo nan na alkawari da anisla sallallahu bayanin wata kyugon ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم عن قولهم لإسم وعدلهم السهد فبئس ما كانوا يصنعون الله تبارك وتعالى nama ya wuji gabe misha wuci zafe lutu sokwa na zina laula yana hau rabba ni yu ki kan zane za su ko fita ta bona a cinawa wayo wal ahbaru to man yaji ki kan ta na kiyo an kawlihim al izmi a cinna ga la ga dede ga lefi ja lugwayo wa aklimu suta cinna ga la yi cara mu ja lugwa ga gira shawa yimayo ki ka wale su kai bi man wuci yi ba ga ajiya labi sama kanu yasna wa boji wuci na fi a fe jin e na fe e su na fe su eh ala ma ji ta tele fe amana wana boji wuci a bi waga bele zaye da mina aluma anu sallallahu alaihi wasallam so ku twara gani be pipe umele aluma lotu de de o ma yula ku ya gan mm o ba ni waga yi to we samanye ye wudi be eh, mi shan ye dan na eh bojina man ya ajiji so ko ci biya mi ga laula yanahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim al ithma wa aqlihim as-sawt labisa ma na wani. min hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam eh, hadisin da dan masnad imam ahmad na annabi sallallahu alaihi wasallam kama min qaumin yakunu baina adharihim man ya'malu bil ma'asi hum a'azz minhu wa amna'u wa lam yughayyiru illa asabahum Allahu da azabin a taba da jama'a na tacabu alizajiye lo tuile fiye su ko tulen bayan su ko hum a'azz minhu jama'an ne jima da zan ke ta tiye zane je eloti le fi dana wa nau a da kabo na aga gaga ya lugwa ga lugwa um- ba mu ba na amma ya la wala mu gayyaru amma lab ajjala mari ba aga ga la lugwa annabi gayi la sabon wallahi min bi azabi ba azaba a hadisi na tazo hadisi sai wayo eh gole shi da tukuba annabi labe babu hum a'azzu minhu wa amnaru Eh? ade kagbo ade zanketa ti zane je lotu fi na aga gaga ya lugwa ma eh? ba ba ga lugwa ke misali zane shishiyu eh nga ye mitomi ko nga ye nsa da fugo ko nga ye nsa da jibo ko gwala ko nga ye nso wa ba wa ba zane ji fikar kashi ubona ba nga gaga eh kazane ga ajira nun ga ya alugwa wọn ba ba ga lugwa ma yi lafi cali e eh? ga lokaci lokaci ya ji yawo eh zaga fi la e tu foro be tu yi da takubu ma bale annabi ga illa sa bawumun lawu bi so ko ko bi min ke bi hasan eh to nuti sai wa hadisi hasan yo da min ya sunan abu dawud hadis na jarir gobeina al-munzir ibn jarir gobe da ba jarir mu ga mu wana anas sallallahu alaihi ga ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi يقدرون an yughayyiru alayhi fala yughayyiruna illa asabahumullahu bi'iqabin qabla an yamutu eh wa tabadi zabagi yakunu fi qawmi nafila min ta'ti jama'u ya'malu fihim bil ma'asi uce lotulen baso ko da ta'ti jama'u jijo yabdiruna jama'u ci madde ka gwa yughayyiru alayhi naga aga aga gbajela diuna bi ma na guji tinne wuluji canjin ya alkhairina wala yughayyiruna amaju amaju ba u yayin sai na bona illa asabahum Allah bi qabin qabl an yamutu na ji fara faci su kwa tagwa gani da azabu yi wa na azabu ma cili ta jajiri na so lamarin da juyo eh, yi gane ga gaman yahudi je ga gabi abu misali ne la lagabe kame ci kurano na gada wani ige gba tuni ya gaba da tun gali ba gan gali ba da gabi yi mati da yiyan age gba ka tuni gaba da tuni ga yi mushiriki maka jagan da ji mushiriki maka ci runna eh ege qur'ani amu yo alibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi kabo aga aga chana be ta likitabu bonji ya likitabu junga ikufi boyina na na bi kimna anabi gayina gayya be na talaka je santu talaka je manye je santu manye hudi je eh kyugo وقالت اليهود يد الله مغلوله قلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك تبيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين gan تبارك وتعالى قال وقالت اليهود يهودا وغشي naje gaga ta kpaya nabi musa wani adida da ga kasance kpaya nabi musa bata Eh, yahudawa ji zaga yadullahi maglula su kwaye gula da mini kuru su kwaye gudan kuru magun wadan nkpegwa eh, su kwaga gullata idiye gami kpagwa don igwa e a tsoga fi kuru wọ̀lú ìnú makwara búgbá àmáyà bí máa ká lóògbé gẹ̀dìdì náà gàtà jí da bá sọkúnnà jà ní tánà a sajan ki so kuta kata kayan a alu so kuta kata kayan sai a layi ba da abun a shayi ba abun zane shayi ba so ko wani zane ci so ko banza eh bal ya dawo mafi mabsutu tani so ko ga ga wuci ya ja a a ya gwawi ya dawo ya gwagu ba bayan so ko gole aya nun wudo nun wuji tabbata ga so ko ibe gwagu bai gwanin wuga gabali ya duwa gabali ya dawo ya gwagu ba bayan asali ya dawo yadani yadanuhu amma ba takdirin man ja ja ga gawa gadin mudafu mudafu ilayhi guda ba ta sun ya bo nunu musannan ada so a madadin a ga yadanu ne su kuci ga yadahu igwa guba bayan musu kuna wudina mabsu total wuyan wuta guba ba fare ratota ban wato mun taiwa eh ya jiga da bai wuji ya ci gaga mi babu wujo daga na ele ga da bai bono majan do ti la bai baya ha lemba to be so gon gashi bai ba ho ke mi na de bagwa ne ele ga da do de bagwa ga so kon na mati bi na kure so ko ta more u ti tora ya u ti go ba ya ha gole hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wuji tabbata kelele anabi eh, allahu de gwaguba na egwaguba bu mo e gwagwa lo yo so ko de gwagwa pin mbe ke za wangina ko ali tambe china egwaguba ba na so ko de ne gwagwa lu de guba bu de gwa pin a eh, hadis na da mini so so bukhari be muslim abu da mini masnad imam ahmad ahmad ga anas alaihi salam ga inna yamin allahi mal'a so ko de gwagwa lu igwagwa lunci ma she la ya ha fakatun ngo wogo wogo wogo wọn tukya kan nun da shishe ciwo ebo nun tare a zaji na ulaza na ulaza ba to ja ba zandon da wani ciwo berato yana ula eh, eh, dukiya na da eh, gwagwa lunci su kona ula wa kya sahabun lele ya zuwa na dokura to bai shi na wannan harfe gidi mudde lokaci na mu fara tana eh ba ne zaga da a tunan mu dai zawangiyo wogo wo wogo lokacin da tun kai na abolu ga lele to to yi shi to yi gidi so ko da rato e bana lokacin da zanu ji da yi shi ona kanga zanu ji da yi go a ade bukata rato ne so ko to zanu to tunan da yi shi wai so ko so ko so ko so ko so ko mai yana dundu eh araitum anabi ce ga yalle ya ma an faka mun zu halaka samawati wal arda ina so kai wutunu ya halitta sama ibe kinan fondondo kullawa mi wa fi shani fondondo dukiya wai wo eh fa inna lam yaghib ma fi yamini na dagwa kwalo so ko na kya har be nan ne kala annabi ya ga ganin wuci la ya ndo ci ta gogunka bana ci ga annabi ya boyin ji kan nucu inda ya ga kan nucu be ji be istishadi da ayan qur'ani e bulu gogunka ga Allah ga wa arshiwu alal ma eh arshi so kuma tinwo buta wa fi yadi al ukhra egwa bachi to na ga egwa gwalo ga to nzo ina mon al faidu ajeli dabo eh banu ga yawra ta tuba ta na fuyeni da biyo yi danku a cigarwa da cibiyu adirwa na lube go fiye da yin okura almizanu cinwa na ga matu guru be yato da ya zandon da ya ci cile a ba kiki ci she cinwa gona cinwan na muda ya gwaba ci ci ya tsotiyo na ya gwagwa lugata mutu yi wani yarfa wa ya fido in ga ba la wata wuci shabba wula da fiti wa abu mu wula da tako lẹ́nu ọkọ̀ so aláwọ̀ ìgbẹ́gbà gómìnà wà lọ́gbà lọ́gbà mabsuta ta guba ba mai titaci yana ma'ana ya eh titaci na wuji tita fara ne dunifiya ma e ga larabce ta wogo wogo wogo eh wale na lai ci kyo ga gana ma'ana agwa eh, so kwagwa ta gwa guba gwa ya to ci faru yo ne dunifina iratana Allah ga idan min suratul isra'il wala tajali yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fatakuda maluman mahsura ko eh gaya gwawo pa la ta zare daga magnulata ila wani kika gaya gwawo pa da abba kwatu ni wa wa dogwa ga nun da ma wa tare ma we le dukiya yi so ko mu zinabe dukiya za da ciwo ji madana yi jiwala musu yi waji da ne jiwala ma ga gugwa to yali waji da na to jiji ba ta zamu to to tayi bo mu tabe mu tabe to yali mu sun yi wa ya so ko ga gajaci mu wala tabsuta kullal basti wa magabe wa tagwan na fara bu ta fara ya bayani ma ki mana hu wa gabe ga wa kara gara ta ta bayana ta zoma eh wani go wani go to ba na kabu kwana wani go na shi firiji yo na lolo maka mutu malaje wona lati ta lati ta tuna maka wa rata zan wai to a tun wa gun fadan dunno yin ba harun da minira to zaminu la da to gbata. a gaji da junci ma la tafsutu a gabo ta fara kullal basti fara ya bayni ma ki manawa gatara a garata ma so aya ke ji fasara na kelele ne Allah ya kwagin be mafsutu ta ne egwa e, ku baba wura ta don eh yunfu ku kai faisha kem na gaba so kona mun wai tore awo wani ge mitala kabutiyo dukiya kaza ga ciwo ma alaka na dukiya kaza wancan tuba su kwa su ku sajin alayu malayu wani an doji katun yin bolani eh ka su kwa gun sajin a gwa eh ci da man su waje ya zo bago adena ubena ba ta zai ji katun bago amma yunfi ku kai fashe wa kenan gaba su kuna ba nun bugu a tar degi nun tar degi ba nun ga tar degi nun tar degi ba ga wa wa taya ba ga ba na la ke lando ci ala ira a jikin gi baba go bona hadi zai so kula kana amma da zula a zona eh so ko annabi muhammadu la la ja litta na ga litta patana mu male na zula mu na ya eh mi go le na mu na ya mini ubo wuya nabi sallallahu alaihi wasallam ya giba gida yi ba ni majilu ya wata kila waya kemina waya bo gina wa gaga a ga gami da gida zuma mabana na a fedan da ta cin bodin da yi mai gida su ko ga gauken na bauna to annabi wajen lan na kana yiki magaya da riga mu fa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ku kai fa sha. kem na ba su kunan wai wudu kiyawun wala yazidanna kathiran minhum eh ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra ma unzila ilayka eh gane ya ci wa ya alqur'ani na biyawa nabi muhammad na min rabbi rabbika da hukunci o ciwo bace biyawa na zidan na mi kuti be ni boyin ji to ce ga wa be kafira min likita likitabu ya yahudi gaji wa biya tuguyanan wa kufura wa biya ta gagani bi kafirci alairan ko gawa mu bi su kwai aya qur'an wa nunzilu min alqur'an ma wa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara qur'an na so ko gun ga yi gusau batun do ga da do yi no ga da tu wa ga da gusau ga ga gani batun ci na eh nga mazando chigada lagwa sun waji ma fi pa asara ya won bona kompa mu je gwa sun nga lo tubi mu lagwa sun dia qur'ani nan mu la zando ce lagwa la sun yabon wa ki ai bune juma de bona eh yattabi'una ma tashabaha min ibtiga al-fitnati wa ibtiga tawili wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah zando ci kambe ci kokarin na waje lauli tafi mu culen ya be jin ba qur'ani na fa tawi ba wa dia ibu e min qur'ani ba wa dia ibu wazabo iza ida boy duna fishi shi je na gada wannan kawai a ji nazari qur'ani ki ba le ibu na kawa ga ga gombe musulmi a de ta ganga ka zama a je bu min qur'ani a de bala musulmi wa musulmi ji wannan sai bogo zaɓe shi na zi kurani ya biya yin da illa hasara hasara mai biya eh kurani ga ibe da shi imanin in ga ma hajji ma fiye kwaye biya za mu ce wale zi dan da fera mini ma wasu da ilaka min tubu ya na kurani wudu wudija illa ta gama biya gani mai kafirci su kuga wa alkaina bai na umula adawata wal bagda zugabo zuga ya wuji gazo iya aladawa kiyayya ne wawa maki mi oyo eh ga ya dawo wal bagda benan vwe so ko gan wuce da gba to be da ji ya gba jini nya ya gba jini na ila umul kiyama nan ma da ba hadda fa kiyama ma la kiyama lugba to awo be ti ta cha to ne ta cha to be da ji awo be wuci ya ne bi zuga abu nya to azan to ni sokwa kara gwa kullama ran lil kan don da ga gwa nabi muhammadu kuna atfa allah sokwa di wa nabi muhammad eh je kama pata kafiri je kama pata sokwa gangwa eh sokwa gangwa ma wa kaduna ranar ran lil harbi atfa Allah adage guna ya kuna gubya nabi na so ko fe fe fe fe fi na wuce ina wuce fe nu wa yasauna fil ardi fasada to ma gwa e tu se lo da mini mai ban nan ene da ta a dina nabi muhammad jefi do wa wa wa na abin ji za no magajima fata don so ko ga wallahu la yuhibbul mufsidi mun so ko mu je boyayya da ne ji banana ba ne rin dondo ba na zike su ko ba ne dukiya ba na addini so ko da boyayya da ne ji ba ne rin dondo na eh misali zan ta ci zawangi za da zanun gun ke darja nuwaye a galla nuwaye mu da ji musulmina ta ci zaman giga da zanen gwamnati ke darajar dukiya ya gawo dukiya banza fela dukiya ya da shi musulmi jina wallahu la yuhibbul mufsidin izabi a jihar lola misali eh kí àdísí láàyè o àníbi gá àlòlá kí àníbi láàjì àlòlá fúlùfù mójúkó ko nuwa na shagwada ogúbà bana waga adewa fi wato lanu wuce kwaye kwakuta ka sani ga annabi muhammadu ya lajin alalan eh? amma annabi ga funo janaba kin alajin funo janaba sulusai muddi ya jaga nu waga gwawo ta guba bani no shu na wagula ta fivo anu wuce gada buta kasa guba ga annabi la funo janaba da bot sananiya nga laziki sokoya na ji ba na dukiya Eh? a ci ga yi jina ya ci yi jina ni wani kunza goyin funa za mu ci gula ungun gafo eh? a ci ga to bayan gicin yan gici na kunza goyin gini zai ni bugi ga alashi shungagi wallahu la yuhibbul mufsidin zan da ci a kan babu a noto zan da ci gina wuji yawon gifi na ka kwacin zanu cha kan ba ba je elo elo gudu emi zanu cho na so ko wuji gba da bi ya je kun bo ndi ba na duki ya ina mu da bai waje mu da ja eh chugon ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنه سيئاتهم فكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم الله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب da ai zaga na jila littafiya na yahudi bai mishanji da ya aga fi amanu a imanin ji imani ne gagun bani na imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam imani da annabi a zaga bana bana lo zamanya na bi boy fiyo wattakaw ati sun da soko a jami tuye pa na bi na la musa ya ti soko be ga fi pa ala da ne fa na ji ba ta shi dana bana al-islam ya jubu ma kabla wu wadda ga ji laifi na wa ji ba ta kasu waje musulmi waje musulmi na laifi wuce ta aji dagwaya so da ne je musulmi nan nan kawai ga wagu gya shi ni bai zoci da musulmi laifin da zanen ji ba ta da mini ba kwaya shi ni nono ma da gwaya ma jiki zana a gafa gaga nugan da wuni nono gai ma na kafar na amin sai ya tun ga laifin fayaya da albarka musulunci wuce na lona imani na jina wala da khallahum jannatin na'im so ko gai ma ke ladamin ya aljanna joye ma ku gabe ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون Allah tabaraka ta laga walau annahu ma kamu taurata da yi zagaji aga ga taura ku gikini bi ma'ana ga lututu a tauro wudi gaji wani injila ta lututu injilo nishan gaji wa ma unzila ilayhi min rabbi bi na cibe ya daga kwanci to na ngai alqur'ani na cibe bani na aga lututu bu ko kuma wula ga ma unzila ilayhi min rabbina cin a daga kun to ta bana wai takidi ya bayani na shi jona a taura bi injila na ciya na nga to je ke ye gungun aga jaci tayi ma ni ji gani bi litafi ga jaci a tatu lo tubu ga yi ka matu kitabi ne junfina a litafi ku gikini bi ma'ana lo tuti litafi gajo eh so ko ga wa jinjiya mini hubo la'akalu min faukin a fegi daga titabo wa min tahti arjuli a ma fegi dukiya daga tako bicabu takwajo eh kole alkawali so kuja manje ba ko manje ga alkawali na kuka ta alkitabu ba alkawali na ya amuru mun ji alkitabu kawai ya ga mitu so a ta yi kama yi littafi ji so kwa ya giti ta ta ta kwabwa a annabi nu ga gado nan gan bi jima'i kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa alaykum midrara ko wa yumdidkum bi amwalin wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara eh abi ke ga ga bi jama'i abi ke ga gbatoci ne ita e mitumi nu na so ko duvena yursilin sama alaikum midrara so ko adule dan gurko be wa yazirkum bi amwalin wa banin wa yeji wa wa ye dukiya dan gurko wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara wa ye batashi wa ye noji eh so kan dundo alkawdu ye su kuga aluman dondo aga ta pan su ko na su ko aje chale be ni muji aga ga dojin chale be no anabi hu de gobe jama'u eh يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين كو anabi hudu gaga dojimuci ta anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum gaga dojimuci bai al'ummoji alif lam ra min tabayin suratu hudu kitabun ukimat ayatu thumma fussilat hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir waɗanda ya taɓa faruwar raba kan fi matuɓi yu laifin yu ila ajalin musamman wai yau ta kulla dai faɗa su al'adun da na shuba wa maza karshen ya al'adun kitaba zan yi da ɗan da kaɗan da ba ya coci na alal kura a wata kau da fatakawana alayyin ba raƙa ta yi kan da a kaɗan da ba ya so a ci guyo zan do ka te kwan to kwa ya wa lu bon aji wa lu bu ha so ko amadu da alkoli wuce na ji ahlul kitabi na minhum ummatun muqtasida eh al'ummaji jamanaji e ta ci biyu wa jaye ga zanen shi zanguru iyaka kana kuma yawo ga zaje ja eh irina ga khalatu amalan salihan wa akhara sayyan agaji muktasida e ko taci bwata aji za asabi kuna ja amma a ce zanguru gurgudu amma su ko wa kathirun minhum sa ma ya malun gwakwaji gwakwal kitab yahudi bai mishan gwakwaji abi so ne so kwa gabe ita likitabi don gubu gawo min um, ummatun muktasida wa kathiru min sa'a ma ya'malu amma so kwa gabe ita aluma nabi muhammadu na juji jino mun gan ko kuta thumma awrathna alkitaba ibadina epo guta nga gba eh, soci ga eh, aluma ni muhammad amma aluma guba na ji shigo yahudi be mishan na ji guba yau ko tunga de sabi kun bil khairati ja daga de daga de muktasidu sai zuwa limu nafsi aga yi kasiru minu amma gado ko mun go kasiru minu sa amma ya mun eh so ni mana so ko ji aluma ne sallallahu alaihi wasallam ne gwatutuwa ku da iyaka sai dai to ganci توقع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله تبارك وتعالى أيها الرسول يا وتشي إيه. sanage ji shakka itituci baya na sallallahu alaihi wasallam wana nasi aya da na karara ga nabi muhammad tuci yoyin soko ballig ma unzila ilayka min rabbika wiyan na soko kwa tumutuna wiyan yana a wana daga kwan coci obona o ma wiyan ubayna abana wa illam tafal ko wiyan bayna fa ma ballata risalata ka de gina waga wuna a o wa da wani ga imanan eh in lam taf'al ko hu ya bayna fama ballata risalata to sako de gina wuna wo wa da wani ba ma na so ko wa tu kwa bayni bo wo nga malato cha ji annabi muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ya ga ma wa alal ghaibi bidoni annabi fa zane tan bo gani annabi fa na ga ila layu ga fatima ngwanna da ka ta takwa abun nan dan do alin na ya ya ga shi miyo ko hasan bai sai ne ya gwanna a be ne o kem na layu daga so jo na ji bulu ya be ne son don da eh so e bogo mun ji dai da ili ga na zanu ci dai ga gwa ko shi a ziga ga ga ga ci a ga da ilimin da cinin yusuf annabi latsa sai na alina <coughs> gani sai na ali ba da zai buye na to yi na ke waga ga gayi da wani gaggan annabi jahinci risalu yana gulu ya aluma kwata na wanda ci la sai na ali kawai ke za mu ci duka eh so tuhumu yo jahinci mu ji kikin wuya sai na aliya eh so koga wallahu ya su muka minan nas mu ya tsawo ke guza wa angi dugwa inna allah ya yahdi al kafirin lalle su kuma laba wiya jama'a ya ji kafirci nan ale aya nan wuce tabbata ke annabi sallallahu alaihi wasallam wuce foro kun layin wuyan qur'ani bainin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji tabbata ke lille foro na so kwaju da aya nona annabi atulo ti foro wucin e bona idadisi na annabi ji hajjatul wada'ina hajjin ba muna annabi ji hutuba min hutuba wancun we gangaya ga ayyu annasu ya yi giza wangiji innakum mas'uluna anni lalle a begbiye al'ummai mi shiga yatimina tufina fama an tun ƙa'ilu da ya suku ga gege ya muhammadu ke ya gan kalu a janibi fa ga shaɗu shahadu annaka kad ballakta lalle yi ke lalle wa nabi waye wuna bayani wa wuyan wa addaita eh sako gana su kula la golo yayi na wayayi wata diyaji wana sata kuma ke ji gan babe waji sharitin sako ce bu da bu yayi eh bai na ga ganna zana faja ala yarfa usba wila sama annabi sallallahu alaihi wasallam fe lagwa gingini gini baraka fe lu sama wayu na kiso a ile unde lugu sama fe ke lushi wuza jama'a shi ga ga bayina wayo kunu ga allahumma albalagtu so ko jiri ngba mi lawiya eh hadisi na da sai muslim bo to ma yau ka shi ni ta ni ta ko tau so al'umma ya alaihi sallallahu alaihi wasallam eh riya kelele annabi sallallahu alaihi wasallam waye wuna annabi jayin ce bai na tuntuna ba bai ne a ci wuyan a yawancin bayi ya yi wa rasul ya yi wa rasul ballik ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballagta risalata والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول يا وتشين سكوم بلغ ما أنزل إليك أن يوينا تشيا ونمر ربك دمكوي توتشو بنا وإن لم تفعل كوين بيني فما بلغت رسالته sakuna wuje ginin wa da wani wallahu ya su muka minan nas kuma so ke da wangi dugwa من حديثنا تزود من سوي بخاري ومسلم حديث متفق عليه أجا النبي صلى الله عليه وسلم واتو حديث وانا عائشة وبين وقا النبي أفي سير ذات ليلة, ليلة وهي في جنبه قالت فقلت ما شانك يا رسول الله قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يا رسل الليلة ya shindo ci daba annabi fe jiliya annabi leliya sai da na aisha yi miyanu zalisun ce gina annabi ga ya rasulullah ki kan leliyo ga zam da ci tan ya woni ma waza ba gini mine sahabin wujo na fe pangan ci nan mun ce ga annabi da damuwa kanga wai le ga fitina mun ganin ga mushriki da iyaka eh a gin rayuwa mun waza na pangan lokaci na da ba ku ganna na fa baina ana ala zalika idh sami'tu sauta silah adali ba ku ci ga awa kana ya e bi ko ja sai da na shi yayi labari fa kala nabi ga man hadha zida ba gobo fa kala ga ana sa'd ibn malik ku sa'd ki maliki fa kala nabi ga ma ja bika ki be ki law be kala ga jitu la ahrisak li ahrasak mi bebe ga na be jigadi na be na be danwaye ya rasulallah a tuki ma'ana bukata damuwa lo anibi anibi wadda na fauna a sa damuwa ci makiya lo sadu ga anima yaya anibi mun wunda wani sai mai anibi lo anibi faji wale waji daidai qalat fasamitu tita rasulallah sallallahu alaihi wasallam fi nawmi na sadu ga mu bebe abe fa bi na wuce giba gaba ne fa bi na sai duk Aisha ga lokaci dilla ladi ya gina wale yana na bai gbale gbana ilenu ya we ga uye ga aluliya na anabi ya ya mai ne ware anabi fe gbale gbana sallallahu alaihi wasallam hadisi na tasiri bukhari mai muslim mu a ci ga lamari anabi chabayin muslim cofe biyu amma ki ji faru hadisi ke da bana ide hadisi ne tirmidhi eh aisha sai da na aisha ga ke gotonci biyu nga kana nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yo sahihi kem ne fayin sahihi wannan nga nabi ya fe yuhrasu a fe jun gaji tun daga da fon wuce no gama wara na fe pauna tun daga fo gada fe janabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazalat hadhihi al-aya sai na aya nabi ci ga yayin rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas tun daga fon wuce ade caya nabi qalat sayyidatuna aisha mu ga fa akhraja annabi sallallahu alaihi wasallam rasahu min al-kubba annabi fe wati utiya daga kubba banu banu mana kubbatu yi masallaci na ga tudana annabi fe wati utiya banu da kangana chaya na yuna annabi ga ayu annas ya giza wangiji in sarafu kike fe da da bana da war kai jina faqad asama lillahi azza wa jalla so ko chamiyani eh mi da bukata nu ji gadu ya biya e can su ku dabu wani su kwami a garanti gama a can miya ni momale su kwa alikau da wuce shi eh kulla ma wuka duna ran harbi a tafa balu banu da na ganu ba ta ga ala ni da gira yana su kwa ji waya wa ji waya banu da wuce mafiya su eh so a ci da su kujiya na bi sallallahu alaihi wasallam inna allah la yadil qawmal kafirin lalle su kwa labawiya kafir jama'a kafiri ja ki siyaku ki insijamu na dan zoba aya nabi na aya bebe yana so ko ya gaga ya tuci daga caban ayo ma bi gwaya mina mu ga so ya la ba waya jama'a kafiri ja eh kyan wani lauda wani gaga zandon da na ji gaba gani betuci ta gaga ungu gira na kafiri yo eh wallahu ya su muka minan nas wa ta tawa kida angi lugwa amma zando ga ga gan wallahi ya guto wa nabi na kafiru so kuma la ba wuya da ji ma kafiru da to na nayi hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam zani ji abun yan wure na suku su kujin alikawali gan wata a hadisa ne duji tabbata al ulama warathatul anbiya man zige jigun annabawa so bugu abu ga kem na ya eh dawa na nabi jina ce ba nabi ya wuri na wa ga gigun ya to ismatu eh ga kem na so ko ga wa to nabi na gigu to mun jina so ko a fe to to a to manji a ah. to amma eni da ba gonu gwe igbe na kaso ko jali kawai ga wa to man da je ba na ba na eh, ba na biyan wuri na eh wucin ugwa don ga gagaman girayi a saraya agaman wu ta ci dawo yi nasara ya manyan eh su ku yayi shahada fi lilla su ku yayi shahada fi ya buci wasu ko su ku yayi shahada fi lilla wuce su so ya wanda a saraya tugon قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى يقيموا التوراة حتى يقيموا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الله تبارك وتعالى يا آل الكتاب يا ينزل لتافيانا e بمشانجي be mishanji lastum ala shay etatiyan dondo ba ki mana e de daraja kobwa e shitora hatta tukimu taura ya gabele ya da kima sai ya gabi cikin kimbe ya milatun a taure wani injila da injila na ci yayi nan e milatun littafin ga aladar da ya biyan kuma wanzila ile ku biyan don e, na cin da yayi daga kuma coci ya bana na ne wugba da wani ga wuji kike lalata darja etin lobe kike lalade darje zai lalace da darjo lastu ma ala shi hatta tukimu tawrata wal injil so ko te gani tafi na da na ana matuya ni amma mun ji wuce so ko ga da bukata ma a lotu tubo nga ala ta shi a ciga shi a cika ku eh naga na me ji fasara ga mal ilmu illa al amalu bi mun ji ando coco mai yake sai tuna be kike wanda da kike mallatu bi yana wa be jahili na kiyana ni ga yoyi kiriya wale ya wala yazidanna kathira minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufura kufra sokoka mujikuti benni boyamuyi gwakomini abo qur'ani ne ciya wannan wa biya ba wa taga wa biya wa gani kafiri ci wale so kwa wagan na ga makiya kuti jitu ga qur'ani ne wuza mu ci ji bana na ji al kitabin ne ji al litafi amma ga lutu be litafi yana kurani abia igbibi kurani abia wọn abia kafirci be agata grade 1 bole yan kafirci ada grade 10 hmm? kurani ake bia igbibi wọn alake kwa ibo na atona egbo atona ji alakurani na wee ya na adini ga agwa ya bugu a nabi falata sa halal ko mil kafiri ga jimini wala mu ga nyiye gba mu a sada wani ga nyiye gba ya jamani ya ji kafirci na mu la'allaka ba'ihun nafsaka ko ala tsari in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa ebo tsanani na na bidiya al'umma jalaje mu'mini jina azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabi wa waga gan waye bon ba luma wuce ba ta laje mumini da da aljanna ga da zaini na lona mu nga ma malam ga bele za yaji kafira ne da fe pambu fe pambu fe la bayani ji we budu ulu ji imani kula ji imani ne da an yi gon awo damuwa fe jikin rai ga ga gungwana la'allaka baqi'un nafsaka we jike wo ga min yo jahallaka na wo ga ga be rayon yana nabi eh ebo na ji imani ana Hmm? so kaga falla ta saga ji ganye bati ga mu mu alal komil kafirin jama'a ci aji kafirin ci ma yin bati ga bati ga mu mu yu gon innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا lele zane ja imani jinan wallazi na hadu da zane shiga yahudi jayo bi ma'ana ban ke nwuyen muyanan kwagi giluwa nan wannan tsara bai zane shiga addini mishan ba ta wani man amana billahi zandun da mina bugar da shi cayi ma ni jibi Allah wal yawm al akhir wa caji bi fu kiyame ma jibi annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amila salihan mu ci lotu guruna fala khawfun alaihim wa ali da su ya wala hum yahzanu ma le ban ya eh lam alkawli yo ne su kwajina wale ga gan alkawlin ne gan yiyo kashe ga ku wa kuma je ga alkawali na daga yi zuwa da kuyo daga yi ijo wadatu za ga ne yiwu to wa cin kando ya guda na boku talauce yin ya gba kun a mun yin ya gba kando ma ka yi ba titaci wadda yadda ce sun da yin liuda a da su zai ni gawo sun gama da sun Allah wadda da sun Allah wa ni wa Allah da su zanu ta biyan wa kuma Allah da su yadda ta abiyawa so a ne gban ya a a da su amma ne gban ya da ganjo diga din diga sai kwa waga be tsuza shi shi gan ka ele o tse lawun ya ki jon ga da sun gaci ji ya to mun ji imani shirki da biya imani wa ta insan eh imani wa ta san amma ya daga ibe da sun Allah wani ene ki pata ga litu mai su da su sun ana dufe wani da su yin doye biya da su yin da cike da gbọn obo ko da su zamu cike fiye gbọn obo su ele wadan yi magan hafu tabiya hafu tabiya dubo aga e ba misali waye da su guda zuma aga na dole wa sunan na bana zawange aga amma da su ne gagun babu nan eh, da su ne na wale yana don wa shi ba ko fi mi dan ko kuma zan da cocin wa dato talau wa dato bago mu su da talauci wani wata da ah, su da dukiya mu da zo mu da mi da su talauci wato zakaiwa musulmi inda za da shi mucan so alkawali wani sokwajina ale da su ya amma ale ban ya mumini mumini ne ban duka yi ta sawala ma fataku eh wala tafrahu bima ataku bina yi suratu ali imran duka la ta zanu ala ma fatakum wala ma asabakum so kwa mumini jin nan wane gabi yan ban yi enye gbati ba ki dai je wani wane bayana eh chugo lokaci da bako to alhamdulillah dai gina yi jina su kulu gabo Allah wa yi jin su kwan fede ku yayi ba lada na su kwai lada na jijibu bo Allah wa aga Allah wa su kwala ta yi mama su kulu yayi tira tubu ita fada lubu ita bai hubu ifon da giba da bin wani da ta ce mu guru gane jaki daga jannatul firdausi na su ci tuyi lemon ga ciye yi lemon su kula yi malefi fa gani bai yi mutaru yi yini mu ya bai hu ita gafaro gani bai yi daga ijabar da aljanna ya firdausi mucu ne ba mucu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an ila ilaha illa anta nastaghfiruka wa tubi ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a adi ga gina ya laza daga ga etiyan zane gama gigan Ah, mazi ti a winken no tu wa a ta ta mutu a tabo amma dai ba ga kukuru gyode mazi da ti yi azun yi ki hukuncin ah, malikiya ya gwana daibi daibi bibi daga ganin ajagan maziga tiya yaza azun ya fuka da bubiya azumin caji za wa bijin wa lawa ji ka fara amma mani ga tiya ga laukunci ka fara galbi kaza wuyin da ji fata kuma yau na ga yana yale da mili littafin ya ya ji wani zana maziti ya yana azumin ya faga da ba amma mani ga tiya azumin ya faga dabwa ma ji ka dawo ma ji ka fara amma wani mazi kawai yau ka dawo ma ji ni gama ga kawai yau to amma bayani na ji man je ke be sai tube yake mun be da mun fiki sunno be bi ta fi no na e wuwa gaga na si da bo karara ne wuwa gaga titi amma zi wa azun yina dan do me gaga da dinyo nga ale su ko ba to midu ta ugu ba ni so kuwo ba na ga ge gano waje wuce ko ya je mi aye ya ge mi pya eh wala <laughs> clear <coughs> eh <coughs> wato yana gole zane wa fata nan wa ga ga mu a b karara wani mai yaje ne bedan sure wani wa wa ga ga wani ta ga yi fogawa na guzan do daga wajen so mi du ga ogu ba ni da wani wani shawara mai àyàwó yóò ṣára mi ẹgbẹ̀gbá ní orí mai ba wa shara na ya wayo na make da wuja gwa son karewa magana shawara na ya wani da ka dawo ji mun ga da je fa kiyama ga zane ji ka dawo na ga ka ga wada ji yi wafo amma wani mu gaga babu wuja ba ga ga la ka dawo ji zane mazi ta ya na ga mile mile a, ya amma yana mun jaja ga itiyatu na zanna ga ga aji man daga gajima to cinwuleyi eh, aji ebo mo to man daga ebo ode bo lo fo da da ku baba yin ngon na ga gaji na ma nga gaji jina wa jina yara mu an jajan ke misali sai du sabu kini ji lube yi gaga mazi ga tiyawe azun yawa don bo azun yawa nyana aga gabe ke waga ka dawo jina wake haji lafiya an jajan to amma wani min da wuja wa yare a <laughs> ah, to ga mutuwar yawan ne ya ji babu <laughs> ya ji musulunci babu wuja ne allahu fabi galami gane kena a edo ilu ba gani da kayan bo ga bo ka bin na wayan maliki a ga bo bo ka bin yo to wode wuja maliki a jami tu da wani kaba da hadisi a wode da man ji ta gagam a wuja sai lisabi ko go a lobe yo ga azu dan bo yemi bo bo bo na aji kadawa kuma dai baba sun wai mani yo kafara gani da kadawi ya ba malikiyo amma fa kemne sai da sabi ki lu bai mai fikiu fikiu sunnati generally ele ga ga nasi dabwa kawai ga jima'i salamani biya nasi dabwa na gaji ka fara na sai wai ga ga jima'i lu bayi bi ma na zanu ci gadi e konu damu ya ci shi mun so sa pe ya tita shi konu da damu no e ko cha sheria duya ibogo ka fara dabuwa ka dawo da watakila na gabe fana ga tola ka dawo waje amma ka faro ga dabo ma ga shi da ta eh eh la ga mazi biya eh wai mani biyo ti e mabo to ga ti wuce ma wa to wai ba malikiya bo kafara ta bo gani be kadawi amma wai ba ma fiki da jibo a ga odoji kadawi ni ka ogan ni ka wani ta ene da ga ke na ga we go ba ne ni ke kana ga mi kana ga kana na ne ke na ke da ni ga we ai cha ji gyara na so ku fa bi ba ne ga ji bi jina ne ga le gyara ni ji bo Allah ibi ci gani da bi gangwa gani a ci gama zanen ci gane gyare da nan da ciwo ka buga ya abu mu mini yana ji gale shi jana mu ji bucin allahu ko kuma karin bayani bayanin allah fa'idan da ci a yi mai nina na alaikum assalam eh Eh, to a da zai ta bayani in guci a jiya ya babu wani aliga gagan kewa ganin siyasu suna karara da nan si karara tu ba allawa alam so allawa alam wale ya sunu a yawon shi ne ba na na'am kada to ga mito ne har bai na musu kufuwa ni da ci me fa sai mi gata kada la biya bu ka me faga aya wuce na'am bai ni bun ku ba adin zaguba la magatumi inji min pa sai ga ke biya ba ga fanga so shaitan tsuyo so in ba go wuce lani ko kuma to so yi go kan zai ga cule da man wuce ne mu ga ci goyo Allahu fabi alaikum assalam etigan shi a ba eh ta ta ìgbàgbẹ́bítà fi láti ìgbò. Náà. Òmò kejì ọ̀rá àyà òdé ti yán ìsúlé ìṣà. Náà. wa wa ohun ṣe ibi òyìnbó gbọ́dọ̀ káfí náà ẹ fi rùmọ́ àbẹ̀gbọ́ àlá ìjẹ́ níta fi oṣù ti gbọ́dọ̀ bá ẹgbẹ́ ẹni máa mọ́sùlùmí ṣe ìgbà ẹni máa ẹgbẹ́ ẹni kí tó jí ìgbẹ́ ìgbẹ́ gbogbo òkú káfí náà ti sọ ìwọ̀. a ga dun na mo a to ga ina mai yabi ga naira ga da littafin shi yaji kuma sun da ya gizi abe da agbayin goro abe ke jayi ba na baba ta na bi ko shi yiwo ma ba wala wa dina ga dina ma da amfani sarai le ga gan wuzirin ji fe bede da mukabala ga be mukabala bi shi ne be ji ne kawa da fi asu ba ga ya gando ga ga ga na zu ta hayo ga mana zu ta hayo amma waga litafi da gan ga ngwe to ya to ga gan wani mu macina e de mi gbo e de mi gbo no e gboro so ibogon littafi yi yadda na wujen muhimmanci sarai eni ta dabo zendonu ga ya ebe juji ma yili ife baba na jade zabe giji na idelo lokaci ne ba da yi na yi laga adini wudo ji na an ya nuyo an ya nuyo kun ji ana ji fi bida abona kuma da adiri ka zajire kuma ke tuna zai luna kun ja an ne ji an ne ji zadi da yi an ni ka zaji da na na mi tabani na ya anabi bi so ko ga mi ejo ani na ni bayani yo ani ani bayani yo ejo ipe ipe tu obi bayani we je lo be yin ya edani me ke gbolo ameje ka to lona we ke da ni tafi na diwa ole na ni tafi na ni tafi de diwen shi aji gada na gada na mi jude bo de bo ide ebe de be gbon ye ke de de bona de bo ne? pe adu so de mi ma ti sare eh ade mukabala na jaji misali aji mukabala na ci sami di sokoto nasara na de tishi aji mukabala mu ci nuji boye ndo kwa litafi na jaji daga yaran buga ku litafi ci jo a to ga make la litafi ci tora ao kango wa fi wa ga kwa fishiyo to ta kana mu ci ni jabella wa na ganga mai gomi gunja can ga mabana ba an ta fe ju ele beje ba mo ede le ta fi na ki ru ebo ru egun ya chan o mo de o ma gba nde na ebo na ti ga de eza eza gamana su ti mo ko ja yo a fe tawe gun ja cha su gamana su ta sa ga de cha lo de ni abo wa wa gina de bo kan ga abele ai bun ne yo zuma me ye jibia so jan ijan sare Allah wa alam su kufa bi so insha Allah ga addu'a jama'a subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa